ɗaya ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda shine yammaci na talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya a ƙarshen darasin da ya gabata mun tuke ne zuwa ƙarshen suratul qaf yau za mu tashi farkon suratul zariyat sura ta hamsin da ɗaya wanda yake kuma sura ce makkiya hiya sittuna aya tana kunshe da ayoyi 60 wa mawdu'uha ar-ra'is tahqiq wuqu'i wa'di Allah ta'ala wato babban abin da sura za ta tattauna a kai tabbatar da faruwar alƙawalin Allah fi umurin duniya wal akhirah duk abin da Allah alƙawarin faruwarsa a duniya to zai faru haka wanda ya alƙawarin faruwarsa a lahira shi ma zai faru wa fil khairi wa ghairihi da kuma abin da ya Allah alƙawalin faruwarsa na dangin alkhairi ko kishiyarsa wato da suratul zariyat tana cikin surorin makka kuma za ta ambaci dalilai da suke nuna yiwuwar takin kiyama da kuma dalilai da suke nuna cin nasarar gaskiya domin goyon baya da suke da shi daga wajen Allah da kuma karyewar karya saboda ba ta da goyon bayan Allah muna fatan ubangiji ta'ala yayi mana ga makatar wajen fahimtar ayoyin ka daidai ya kuma ba mu ikon aiki da su mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذاريات ذروا فالحاملات وسرا والجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da al'amurra guda hudu a mabudin wannan sura, abu na farko azzariya, abu na biyu alhamilati, abu na uku aljariyati. sannan abu na hudu al-muqassima malaman tafsiri suna da maganganu masu yawa amma mafiya shahara ko waɗanda suka fi kusa da zahirin lafazin alkur'ani su ne maganganu guda biyu magana ta farko ita ce magana da suke cewa waɗannan al'amurra guda hudu dukkanin su siffa ne na abu ɗaya Allah yana rantsuwa da iska iskan nan yana daga cikin Zariya الزاريات wato wadda take daukar abu daga inda yake fitar da masa ko iska wadda take daidaita ababai marasa nauyi kamar kura kamar hakukuwa kamar ganyaye kamar karmami da sauran abubuwa shine wazzariyati zarwa ina rantsuwa da iska wadda take bincika kura zarwan iyakacin bincikawa ko Zariya ya ce yana rantsuwa da iskar da ke ɗauke al’amura daga mahallinsu zarwan matukar ɗaukewa domin da zara ya zuru ne wadrib lahum masalal duniya kama in anzalnahu min as-sama fa ikhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hakiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira asbaha hakiman abinda ke kan kasa idan ya zama busasshe ke kasance yawa mara nauyi tazruhu riya iska na dai ɗaita shi ta kai su duk inda ta ga dama kaga tazruhu daga fi'ilin zara yazru ko zara yazri ya iya zuwa a yazru ko yazri da haka nan Allah na rantsuwa da iska dangane da abin da suke na daidaita al'amura saboda karfin su sai ta dauke al'amura ta daidaita su ta tarwatsa su bayan dan suna harhade ta raba su bayan da suna tura wuri guda ko iskan da karfin ta ya kai ta dauke abu daga mahallin sa ta canja masa wuri ta cire wani reshe na bishiya ta kai shi wata unguwa ta yage wani rufin kwano ta watsa shi wani waje shine wazzariya ta zarwa falhamilati haka ina rantsuwa da iska wadda take dauke da girgijen ruwan sama wukiran wanda yake mai matukar nauyi domin girgijen da ke ɗauke da ruwan sama Allah ne kadai ya san adadin ganga na ruwa ko galan galan na ruwa nawa ne kaga ya kai matuka wajen nauyi shine wukiran a matsayin kayan nauyi amma iska ta rinka tun kuɗa shi tana hankaɗa shi daga wani sashi na duniya zuwa wani sashi har ya zuwa inda Allah ya nufin ruwa ya sauka faljariya ce iska wadda take gudana a ƙasa a sararin duniya yusran a hankali mutane na shakarta suna jin daɗinta ko tana ɗauke da damki idan an yi ruwan sama a wani waje da ɗauko ma kamshin ruwan inda kake ka rinka jin daɗi gari ya yi da zafi idan iska ta kada cikin dare sai ka rinka jin sanyi shine aljariyati iska da suke gudana yusran a cikin sauki fal muqassimati iska wanda Allah ke aikowa domin raba arziki fal muqassimati iskoki da ke rarraba arziki amran a matsayin umarni da ubangiji subhanahu wataala yayi a gare su ina fata an fahimta wannan ita ce mahanga ta farko ta malaman tafsiri wanda suke dauka cewa da aljariyati da alhamilati da azzariyati da kuma almuqassimati da abu dai bisa ga haka kenan lafazin azzariyati kamar na ne man'us din an shafe shi warriya warriyahi zariyati haka alhamilati shi ma na ne man'us din an shafe shi fal farriyah alhamilati an gane ko ha kuma idan mun dauki wato ainihin الجاريات shi ma haka farriya aljariyat haka almuqassimat farriya almuqassimat dukkanin su sai zanto sifofi ne na abin sifantawa shine iska domin arriya jam'i ne na arrihi kaga aljariyat jam'in هكا kenan haka azzariyat haka almuqassimat haka ina sai magana ta biyu cikin maganganun malaman tafsiri waɗanda suke cewa a'a waɗannan siffofi ne na ababai daban-daban lalle azzariyat yana nufin iska suka kafa hujja da faɗin Allah ta'ala a ayar da muka karanto fa asbaha hajiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira amma al-hamilat shine girgije na ruwan sama fal hamilat shi girgidan kansa ba iskar da wukiran wanda yake dauke da kayan nauyi sannan al-jariyat kuma jiragen ruwa inna lamma tagal ma'u hamalnakum bil jariya linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhun iska wanda Allah ke aikowa domin raba arziki bal muqassimati iskoki da ke rarraba arziki amran a matsayin umarni da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi a gare su ina fata an fahimta wannan ita ce mahanga ta farko ta malaman tafsiri wanda suke dauka cewa da aljariyati da alhamilati da azzariyati da kuma almuqassimati da abu dai bisa ga haka kenan lafazin azzariyati kamar na ne mal'ut din an shafe shi warriya warriyahi zariyati haka alhamilati shi ma na ne mal'ut din an shafe shi fal farriyah alhamilati an gane ko a kuma idan mun ɗauki wato ainihin aljariyat shi ma haka farriya aljariyat haka al-muqaddimat far riyahil muqaddimat dukkan su sai zanto sifofi ne na abun sifantawa shine iska domin ar-riyah jam'i ne na ar-rihi kaga al-jariyat jam'in sa kenan haka ad-dariyat haka al-muqaddimat haka al-hamilat ina jin mun fahimci wannan sai magana ta biyu cikin maganganun malaman tafsiri waɗanda suke cewa a'a waɗannan siffofi ne na ababai daban-daban lalle azzariyat yana nufin iska suka kafa hujja da faɗin Allah ta'ala a ayar da muka karanto fa asbaha hadiman tazruhu ar-riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira amma al-hamilati ne girgije na ruwan sama bal hamilati shi girgijen kansa ba iskar ba wukiran wanda yake dauke da kayan nauyi sannan aljariyati kuma jiragen ruwa inna lama lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iya kaga lafazin aljariya guda ɗaya kenan in jirgin ruwa ne aljariya jam'in su yusran wanda suke gudana a hankali cikin sauki ba tare da tayar da hankali ba is Allah madaukakin sarki ke turo iskar take hankalin su bal muqaddimati wannan kuma jama'atul mala'ika wato jama'a jama'a na mala'iku gungu gungu na mala'iku waɗanda Allah madaukakin sarki ke aiko su domin ayyuka mabambanta juna akwai mala'ikun da suke tohowa da girgije akwai mala'ikun da suke zuwa don fitar da tsirrai akwai mala'ikun da suke zuwa don karɓar rai akwai mala'ikun da suke rako mala'ikan da ke busa rai haka dai ta kaga jama'atul mala'ika amran al-muqassimat waɗanda suke rarraba amran wanda suke rarrabuwa wajen zartar da al'amarin ubangiji al-amru al-kauni wal amru al-shar'i amruhu shar'i al'amarin sa da ya kaddara duniya ta kasance a kai ko al'amarin sa na shari'a gungo na mala'iku da ake turowa don taimakawa annabawa a filin yaki idan sun je jihadi to dukkan wannan su ne ake nufi da kan muqaddimati amma wannan fassara ta biyu haka Ali bin Abi Talib rabi'ul khulafa'ir rashidin ya fassara ayar da ita cewa dai aljariyati iska alhamilati Girgide sannan kuma Al-Biyyari aljariyati mai jiragen ruwa sannan kuma wato ainihin almukasimat wato ainihin mala'iku ina fata an fahimta waɗansu malaman sun yi ƙoƙarin su fassara aljariya ce da cewa taurari suka ce domin Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da abin da ya kan wani kan wani wazariya ce zarwa iska kenan ita ce a kasa saman iska ta ne girgije fal hamilati wa idan ka kare sama da inda girgije ke sai komai. taularu fal jariyati yusra idan ka kare sama daga nan fa sai malaiku bal muqaddimati amra wato an tarike tarakki marhalatan ba'da marhala sama dai sama dai zango bayan zango daga zangon kasa har ya zuwa ga zangon kasa amma dai waccan fassara ta alibi bin biyu Talib ta bukanci ubangiji ta ala na da ikon yaransa da duk abin da ya ga damu dan shi fa'adun limayar la yus'alu amma yaf'al wa hum ba a tambaye sa dan me kai kaza sai dai a tambaye mutane dan me ku yadda ba ko dan me kuke shakka akan abin da yayi duk abin da Allah ya rantsa da shi to yana nuna girman wannan abu da muhimmancin sannan ko ba da me suka ce a cikin rantsuwa da waɗannan al'amura akwai kuma tunatar da mutane ni'imomi na waɗannan al'amura iska ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah haka girgije da ke dauke da ruwan sama ni'ima ce haka dan ruwa da Allah madaukakin sarki alta mutane da su wannan ma ni'ima ce daga cikin nemomin ubangiji sannan kuma mala'iku da ke wa mutane hidima wannan ma ni'ima ce daga cikin nemomin ubangiji a fakai tana nuna mana rantsewa rantsuwa sannan tunatar da mu manya-manyan ni'imomi na waɗannan al'amuran to sai abinda ake kira jawabul qasam abinda Allah ya yi rantsuwa dan shi shine Allah madaukakin sarki ya ambace shi da cewa inna ma tu'aduna la sadiq lalle abin da ake muku alkawari la sadiq gaske ne lafazin tu'aduna ya iya daukar ma'ana biyu ma'anar farko tu'aduna wa'adan abin da ake muku alkawarin sa na alkawali na ni'ima in kun yi kaza akwai aljanna in kun yi kaza akwai rahama akwai darajoji akwai falala la sadiq gaske ne annabi yake yi ba ƙarya ake muku ba sannan su aduna yana iya daukan ma'ana alwa'i abinda ake razanar da ku da shi na cewa in kun kafir cewa Allah akwai wuta in kun yi shirka Allah ba zai gafarta ba in kun yi zalunci akwai sakamako iri kaza la sadiq duka wannan alƙawari ne na gaskiya sawa'un kana wa'adan aw wa'idan wa'ad alƙawari na ni'ima wa'id alƙawari na azaba dukkan ta kalmar tu aduna na gaskatuwa akan kalmomin guda biyu wa inna dina lawaqi' wa inna ad-dina lalle sakamako na ayyukan mutane lawaqi'un abu ne mai aukuwa a gobe kiyama in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun idan al'amari ya zama alkhairi sakamako ya zama na alkhairi idan al'amari ya wannan tabbas ne abin da mai faruwa a gobe kiyama wato Allah madaukakin sarki ya rantsa da waɗannan al'amura dan nuna yiwuwar tashin kiyama dan jan hankalin waɗanda suke wa tashin kiyama ko rashin gaskar tashin kiyama cewa abu ne mai yiwuwa labarin Allah kawai ya wadatar amma sai ya hada da rantsuwa don tabbatar da shi sai aya ta gaba والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Wasu rantsuwar tsohon ta daban domin wani abin na daban ubangiji ta ala ce ma'i sama'i zatil ubuq Wasu sama'i na rantsuwa da sama zatil ubuq ma'abuciyar hanyoyi malaka jam'u habika ka tariqatin wa turuq wato jam'i ne na kalmar habika habika ana nufin hanya daya daga cikin hanyoyin sararin samaniya ko daga cikin hanyoyi waɗanda suke cikin sahara za ka sai idan iska ta kada a cikin sahara na kan bar wani gurbi bayan gurbi kai ka ce hanyar bi ce mutane ke bi bayan ko iska ce sakamakon kadawarta yashi ya gudana sai ya tata waɗansu hanyoyi kamar kunya-kunya kamar hanyoyi na bi bayan ko ba hanyoyi ne da mutane ke bi to wannan ku kowace dai ana kiranta habika in suna da yawa a ce hobuk haka a sararin samaniya akwai hanyoyi su ma kowace ɗaya ana kiranta habika idan suna da yawa a ce hubuk wasama'i zatil hubuk ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi waɗansu malaman suka ce a'a lafazin al-hubuk din daga habaka yahbiku ne habkan lafazin al-habku a larabci a larabci yana nufin saka mutumin da ya saka abu ya kware wajen iya saka sai a ce habaka fi'ili madi ɗinsa kenan ya habiku mudari'i alhabku ta karkaran kanta a nan gudun sai rantsu was sama'i zakin ubuk ina rantsuwa da sama ma'abuciyar kyawu ma'abuciyar kwalliya to kai ku sama Allah ya mata kwalliya inna zayyana sama a duniya? bi zinatil kawakib wala laqad zayyana sama a duniya bi masabiha to shi da zatin ubuk sama ma'abuciyar kwalliya ma'abuciyar kyau da ban kai wato shine alhubuk din ke nunawa kenan ba jam'i ne na habika ba a fasara waɗansu malaman waɗansu ma suka ɗauki alhabikatu a matsayin ashayul mutkan abinda aka kyautata shi ya kai matuƙa wajen ƙarfi to kawo ko sama an kyautata ta ta kai matuƙa wajen ƙarfi shi yasa Allah ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji al-basara hal tara bin futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا huwa حسير kaga sama ba ta da tsagogi ba ta tsagewa ma na hamin furuj kamar da makaranta cikin ba to kaga an kyautata ginin ta ta kai matuka wajen kyau shine wasa ma zaki ubu a takaice dai waɗannan maganganu ko waɗanne malaman tafsiri sun yi ko dai mu ce ma'abuciyar hanyoyi ko mu ce ma'abuciyar kyau akwai zance na gaba ma da suke cewa zatin ubu ma'abuciyar madaurai wato kamar sama din tana da waɗansu daure-daure wani irin daura daure suka ce abin nufi taurari da kake gani a sama dangogi ne akwai dangin tauraro iri kaza wanda suke da wata da'ira da suke kai kawo a cikin kai ka sai akwai waɗansu wayoyi da zare da aka daddaure junansu da shi wanda zaren da ido baya gani shi da zatin hubuk kowane gungu na taurari kowane adadi kowane jinsi taurarin da ke sama dangi dangi ne shine zatul qubur to wannan ko hata ilimin zamani sun tabbatar da haka wannan shine qubur din amma waɗanda suka ce sama ma abuciyar hanyoyi da aka ce wani irin hanyoyi suka ce domin kowane tauraro akwai titin da yake bi baya cin karo da dan uwansa game da rana akwai titin da take bi wata akwai titin da yake bi ba sa cin karo da juna lasyamsu yan bagi ha an tudrika al-qamara wa al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowanne yana da falak makewaya da yake kai kawo a cikin ta tsakanin rana da wata da taurari kaga kowanne suna da titunan da suke bi to wannan na iya shiga cikin abin da zaka fassara ayar da a kimiyyance kuma a zamani suka ce sama nan tana da hanyoyi wanda a halin yanzu ta hanyar haka jiragen sama suke shiryuwa jirgi ya tashi daga abuja zai tafi new york ko zai tafi london ko zai tafi eh, abin nan dubai ba tare da ya bata akan hanya ba saboda mai akwai hanyoyi a sama wanda ake bi ta hanyar kimiyya an tsara rada tana nuna wa direban jirgin sama ta yadda ba zai kauce wa wannan titin ba kaga dukan waɗansu ababe da suke ta ƙara bayyana na mu'jizar alqur'ani mai girma a takaice dai ubangiji ta'ala ya rantsa da sama ma'abuciyar hanyoyi ya rantsa da sama ma'abuciyar kyau ya rantsa da sama wadda ginin da kai matuƙa wajen ƙarfi an kyautata shi ya rantsa da sama ma'abuciyar madaurai wato wanda take hada dangi na taurari a wata da'ira sananniya ba sa fita daga cikin ka wani dangin su ma suna da wannan da'irar tasu wani dangin su ma suna da wannan da'irar tasu dukkan wannan yana gaskatuwa in dai ilimi sahihi ya bincika ya gano haka bai yi nesa da larsin alkur'ani mai girma ba to kaga wannan ma a cikin rantsuwar akwai nuna kuma ban mamakin halitta da ke cikin sama in ya zanto sama akwai hanyoyi da tituna irin wanda muke da su a ƙasa to ai kaga lallai wato Allah madaukakin sarki ya tsara komai a tsare kenan dan cin moriyar dan adam menene dalilin rantsuwar wa sama'i ta subuk Allah ta yi innakum lafi qawlin mukhtalif innakum lalle ku mutan makka tunda sura din makkiya ce tana magana da mutane a lokacin suna makka kafin hijira innakum lalle ku mazauna makka lafi qawlin mukhtalif kuna cikin magana mai sha bamban da juna me ake nufi da bambancin maganganun da ke tsakaninsu ma'ana ba'dhum amana bir rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ba'dhum kafara bihi cikin mutanen maka a wannan lokacin mutum sun yi imani da manzon Allah irin su sayyidina Abubakar irin su Umar irin su Usman irin su Ali da sauran sahabban da suka yi imani waɗansu kuma sun kafirce masa irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su An-Nadr bin Al-Harith da sauran kafirin da suka bijire masa innakum lafi qawlin muktalif lalle ku mazauna maka kuna cikin magana wadda ta sha bamban da juna wadda sun yi imani wadda sun bijire wadansu malama suka ce a'a duka wannan zance ana fuskantar da shi ne zuwa ga kafirai ba murmuni a ciki innakum lalle ku mutanen makka da ku kafirce lafi qaulin muktalif kuna cikin magana mai shan bamban da juna tunda wadansu ku sun ce da annabi sahir wadansu sun ce da shi kahin wadansu sun ce da shi majnun wadansu sun ce alqur'anin a al-awwalin da ta tabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila kaga duk wannan magana sai wanda ta jabun banda dan ko shakka babu mawaki ba ne mai sihiri ba mai sihiri ba shine mawaki ba mawaki ba shine mahaukaci ba mahaukaci ba shine mai tatsuniya ba wato kalmomin su sun sha bamban wajen mai za su siffanta alqur'ani da shi dan su nesanta mutane daga gare shi sannan kalmomin su sun sha bamban wajen mai za su aibata manzon Allah da shi dan su hana mutane bin dan lokacin da duk ka zo da gaskiya idan ka kure mutane wajen hujja to sai su yi kokarin kirkiro kalmomi da za su faɗa maka na kage da tarri dan su hana mutane bin ka su ce kaza su ce kaza su ce kaza to amma kuma ubangiji subhanahu wataala kuma ya alƙawarin sai ya bayyana da gaskiya a yadda take allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala din kulli wa law karihal mushrikun Allah ya aiko manzon sallallahu alaihi wa sallama da shirya da addinin gaskiya dan ya rinjaye take akan dukkan sauran addini shiriyar manzon Allah ita ce za ta rinjaye akan duk shiriyar wani wanda ba shi ba addinin sa shi zai rinjaye akan addinin duk wanda ke ba shi ba wannan da taimakon Allah subhanahu wataala ba taimakon kowa ba li yuhiqqal haqqa wa yubtil al batila walau kariha mujrimun dan Allah ya tabbatar da gaskiya a matsayinta na gaskiya ya kuma lalata ƙarya a gane ƙarya ce ita ko da kafirai sun kisa hakan ta faru wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa Inna innakum lafi qawlin mukhtalif lalle ku kuna cikin zance wanda ya sha bamban da juna yuqfaku anhu man ufik lafazin man a nan gurin shine wato na'ibul fa'il na fi'ilin yuqfaku man ufika dukkan wanda aka kawotar da shi ga tafarkin shari'a ufaku anhu to za ga an kawotar da shi daga shi alkur'ani ba zan fahimce shi ba ko an kawotar da shi daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai girma manzon Allah ba zai girma maganganun sa ba zai da'a ga manzon Allah ba man ka dukkan wanda aka kautar da shi daga tafarkin shari'a ufaku anhu to za ga an nesa da shi da alqur'ani ko ka ce yu'faku anhu za a kautar da mutum gabarin manzon Allah man tsufika shine duk wanda aka kautar da shi daga tafarkin shari'a ma'ana da yake ma'ana duk wanda kaga an kautar da shi daga manzon Allah to baya kan tafarkin shari'a duk wanda kaga baya kan shari'a to an yi nasa da shi daga tafarkin manzon Allah ma'ana anhu dhamiri ko dai ya koma ila alquran ko kuma ya koma ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kutir al-kharrasu alladhina hum fi ghamratin sahun al-kharrasun su ne masu zato cikin addini ba masu yaƙini ba mutane iri biyu ne ko mutum ya kasance yana kan zato shi ne dukkan mutumin da baya da kwakwalar hujja a qur'ani ko hadisi cikin abin da yake kai baya da abin da yake gaskata aqidarsa a tarihin mutanda ina ce mutanda ina nufin sahabban annabi da tabi'ai na gari da tabi'ut tabi'ina wanda suke kan tabarkin sahabbai dukkan mutumin da yazo da wani samfuri na ibada wata aqida wanda qur'ani baya mata shaida hadisi sahihi na manzon Allah baya mata saida ba wani aikin sahabi da yake wa wannan magana ta su shaida to wannan abin da yake yi ko da ya dauke shi ibada ya zama zarto to wannan sune al-kharrasun daga al-kharsu lafazin al-kharsu yana nufin shafi fadi ko kirdado ko zato ko tsammani rashin tabbata fasarar da shi shi ke haka shine mai yaqini to ba wanda yake da yaqini sai wanda yake da aya a hannunsa da hadisi sahihi ba rubarban hadisi ba sai kuma wanda yake ya san fassarar da yawa aya da fassarar da yawa hadisin yana da magabata cikin sahabban annabi da suka tafi akai bai saba musu ba ba shi ya kago fassarar da ta saba wa fassarar su ba to wannan kaga ala bayyinatin min amri yana kan hujja cikin lamarin zai faɗi magana da farin gwiwa baya shakka kuma a gaban kowa ne ko a gaban masoyi ko a gaban makiyi amma dukkan mutumin da yake zato baya magana da karfi sai in ya in ya namu ya namu ya tara to sai faɗa abin da ya ga dama dan ya san ba za su ce ba daga ina ka samu amma daga lokacin da ya sa kansa a tashar yaɗa labarai za a saurare shi to sai yana kwan gaba kwan baya rawar yan mata ya rasa da wata kafa zai gabatar dama zai gabatar ko hagu zai gabatar to wannan ya zama kenan mai zato cikin addini Allah ka raba mana zato cikin addini Allah ka sa mu zama masu ne cikin addini qutilal kharrasun lafazin qutila ya maimaito a cikin alqur'ani kamar aka ce qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar ma'ana qutila al-kharrasun fa qutila kaifa qaddar da ire-iren su da cikin alqur'ani malamai na masa fassara waɗansu na fassara qutila da duk inda ya zo a matsayin ana nufin la'anta annan sai kace dun ba abu sa su cikin addini Allah an ce sa ma'ana an nesanta su daga rahmar ubangiji amma dan su malamai suka ce a'a mu ɗauki ma'anar al al-qatl yadda take a larabtanta wanda fi'ilin qatala ya gina da kafin da ta da lam wanda duk inda ya zo abin da yake nufi ko al-mautu ko al al-halak wanda ke da mautu da al al-halak da abu ɗaya ne dan mutum ya iya mutuwa ka ce mata fulan ka ce kuma halaka fulan duk dai ma'anarsa da yayi ne ya mutu babu shi to da haka kutil al ana nufin Allah hallakar da masu zuwa addini ma'ana Allah ya hallakar da su da azaba Allah ya tabar da su duniya da lahira ma'ana dai Allah madaukakin sarki ya hada su da azaba abinda kalmar take nufi kenan domin jumla ce du'a'iyya ina fata an fahimta to a nan gurin zai zanto ana nuna wa mutane su zama masu yaƙini cikin addini ba masu zato ba domin mai zato cikin addini halaka na tare da shi amma duk ma abu ya kine cikin addini to shine shari'a take tare da za a fassara maka su wane ne al-sarrafun Allah ce allazina hum fi zamratin sahun allazina hum fi zamratin sahun sune waɗanda fi zamratin a cikin gafalar su sahuna suke rafkanuwa suke dagala da al'amuran da suke na bata suna tsammanin jiriya ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tsammanin su abu suke nagari bayan kuwa akan halakar lafazin gamra a lalace yana ɗaukar ma'anar al sannan lafazin gamra ana nufin da abin da ya zo lallabe ka akan ce gamarahu ya gamuruhu dangane da abin da ya lallabe ka to halaka takan lallabe zuciyar mutum da hana ta fahimtar gaskiya shi yasa aka ce allazina hum fi ghamratin wato suna cikin magaji na halaka da haka ko magagin mutuwa na sa na tafiyar da hankalin mutum shi yasa shi ma ake kiran shi da suna gamara jam'in sa gamarat walau tara idh zalimuna fi ghamarat al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhrijoo anfusakum alladhina hum fi ghamratin sawdun su ne waɗanda fi zamra a cikin gabanar su ko kuma ka ce fi jahalin a cikin jahilcin su sahuna ma'ana suka zanto gafiluna gabalallu an amrul akhirah dangane da al'amarin lahira ba san al'amarin lahira ba sai dai duniya kawai suka sani dai suka sa a gaba amma lahira sun jahilce ta kuma ba sa jin kasa a tattare da su dangane da musu san lahira ba ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun wato abin da ke zahirin rayuwar duniya ke suka sani amma dangane da lahira sun zama gafalallu shine alladheena hum fi ghamratin sahun yas'aluna zaka suna tambayar annabi istifham istihza tambaya irin ta izgili ba dan neman sani ba suna cewa da shi ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamako za ta zo wadda kake alƙawarin zuwan ta ranar tashin kiyama Allah ce yawmahum ala an-nar yuftanun ranan da su masu irin wannan tambaya ala nari a bisa ga wutar jahannama yuftanuna za a yi musu azaba lafazin yuftanuna ma'ana za a yi musu azaba za a kona su da wutar jahannama Allah tsare mu yu'azzabuna fiha za a musu azaba da ita wa yuqalu lahum ina ta'zib za a rinka faɗa musu lokacin da ake musu azabar zuqu fitnata ku dandani azabar ku hadha alladhi kuntum bihi tastajilun wannan shine abin da kuka kasance kuna izgili da shi idan an faɗa muku da idan an ce akwai kiyama sai ku izgili ku ce mata hadha alwadu in kuntum sadiqin yaushe ne kiyamar da kuke kururu ka za ka zo kuma mun inda gaske ne to wannan abin da kuke wa injili ga da ya tafi إن المتقين في جنات وعيون حافظين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين المحسنين جعلوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إن المتقين للي ما تقوى fi jannatin suna cikin lambuna ko gonaki wa uyun da mare mare na ruwa da ma atahum rabbuhum suna masu karbar abinda ubangiji subhanahu wataala ya ba su wato na sakamakon ayyukansu na lada innahum kanu qabla zalika muhsinin lalle su sun kasance qabla zalika kafin wannan yini na kiyama muhsinina masu kyautatawa ne a rayuwar ta duniya wato masu kyautata aqidar su masu kyautata aikin su dan waɗannan ababe guda biyu sune suke bukatar ba, mutum ya kyautata aqida sannan kuma ya kyautata aiki aqida ita ce imani imaninka da Allah imaninka da mala'iku imani da kadara imani da ranar tashin kiyama imani da duk abin da ya wajaba a yi imani da shi kadaituwar Allah da ibada shi kadai ba tare da an sirka da bautar wani ba tsantsanta biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba tare da biye biye a hanya ba ka bi manzon Allah kadai ba tare da ka garwaya da wani ba to kadai ta Allah cikin gaskata Allah cikin duk abin da ya bada labari gaskata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari zartar da umarnin da Allah da manzon suka yi wannan shine hakikanin ihsani mutum ya kyautata imaninsa ya kyautata maganarsa ya kyautata aikinsa wato shine innahum kanu qabla zalika muhsinin lalle sun kasance su masu ihsani malamai na fassara insani da tauhidi saboda Allah madaukakin sarki ya fassara shi da tauhidi suna fassara shi da ayyuka na gari kuma dan Allah madaukakin sarki ya fassara shi da ayyuka na gari waɗansu malaman dan din gadin karantarwa sukan ce insani ya kasu kashi akwai insani tsakaninka da Allah akwai insani tsakaninka da mutane insani tsakaninka da Allah shine manzo Allah ya fassara cikin hadisi da yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka bauta ma Allah kamar ka kana ganin sa dan jin tsoron halarto girman Allah a cikin zuciyarka a duk lokacin da kake zartar da wani umarni na shi tuno azabarsa da fushinsa a duk lokacin da ka fuskanci wani sako gadangadan gadan to sai ka tuno haka kaga sai wannan abin da ka tuno na fushin Allah da azabar Allah sai ya saka taka burki ba tare da ka saba masa ba to wannan shine ihsani tsakaninka da Allah an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sannan kadaita Allah da ana kiransa da suna ihsani tunda Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah aqibatu al-umur wato dukkan wanda ya mika kansa ga Allah ka tokan dansa ba ya da zabi sai abinda Allah ya ce da abinda Allah ya ce ayi ko zuciyarsa ba ta so zai matsa kansa sai yayi abinda Allah ya ce a bari ko da zuciyarsa na sha'awar abin zai yi kokari ya lallace ke ba ta hakuri ya ga bai yi ba wannan ya mika kansa da Allah ke wa huwa muhsinun yani huwa muwahhidun lillahi ta'ala to shi Allah ta faqad istamsaka bil urwatil wuthqa hakika yayi riko da igiya mafi karfi igiya mafi karfi ko ita ce kalmar shahada wa ila Allah aqibatul umur sannan Allah ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa lahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kaga nan dukkan sa ihsani ne tsakaninka da Allah amma ihsani tsakaninka da mutane shine ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wani bangare na shi a cikin furtu ali imran da yake wa tarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin aljanna an yi tanadinta domin masu takawa su ne masu takawa allazina yunfiquna fis sarra wad dharra su ne masu ciyar da dukiya a lokacin da suke cikin walwala da yalwar dukiyar wad haka a lokacin da suke cikin hali na matsatsi da kunci duk baya hana su ciyar in da yawa dukiyar da ke hannunsu suke da yawa in kaɗan ke hannunsu ba sa rowa da In din kona fi ra'i wa darra wal kadhimina al ghaiza sune masu boye fushi ko da an fusata su wal afina anil nas ba su da zuciya ta daukan fansa su ce duk wanda ya ma kankara kai masa na itace a'a sukan yi afuwa wa mutane wani ya saba musu za su iya masa afuwa sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani kaga waɗannan bangarori ne da ke fitawa bin adama amma sai Allah ya ambace shi da suna mai ihsani kamar yadda wancan tauhidi ne mun gani a cikin aya mun gani a cikin hadisi sai manzo Allah ya ambace shi da suna ihsani to ashe wannan shine abin shiga aljanna innal muttaqina fi jannatin wa uyun lafazin jannat mukan fassara shi mu ce gonaki a wani lokaci mu ce lambuna menene bambanci a Hausa tsakanin lambu da gona ina jin gona ma'anar zai fi karkata zuwa ga inda ake noma dangin kayan abinci amma idan an ce lambu ma'anar su za ta fi karkata zuwa ga mai kayan marmari to hakikanin lafazin janna a cikin larabci ma'anarsa shine abin da yake kayan marmari to shi yasa aljanna aka ba ta labari ba a ce mata gonaki ba sai a ce kayan marmari wato lambuna kenan inda ake samar da kayan marmari ya'yan itace an gane ku wa bashir allazina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min samara kaga bai ce ba min habba a gona ake samun habba dangin kwaya gero wake alkama maiwa da sauransu da dawa da masara da shinkafa da sauransu wannan habba ke amma idan an ce samara sai dai dan inabi dan dabino dan mangoro da dukkan dan itace kullama rizqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utu bihi mutatabi'a wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun to kaga a ci ayin itace ne cikin aljanna ba masara bace ba kaura bace ba gero bane dan gero da masara da wannan yunwa take sa a cikin larura ne, amma waɗancan ku marmari ake yan aljanna suna ci ne ba dan yunwa ba sai dan ta awa littanan dan ni'imtuwa da fata mun fahimta fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in masqub sai ta mai wa fakihatin kathira kaga fakiha kayan marmari a ce abin da ya dace da lambuna masu yawa la maqtu'atin wa la mamdud ba inda za a yi maganar gero masara da shinkafa da kaura da iburo da doya da rogo a aljanna sai dai inabi sai dai dabino sai kayan marmari da haka kenan innal muttaqina fi jannatin za mu ce a cikin gonaki ko mu ce lambuna kaga daga wajen mu gyara fasara mu da ta. fi jannatin wa uyun suna cikin lambuna da marmari na ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna masu karbar abin da ubangijin ya ba su a wani wurin fakihina bima atahum rabbuhum suna masu morewa amma morewa da abin da Allah ya ba su ne shine atafakku morewa da abu innahum kanu qabla zalika muslimin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kanu sun kasance qalilan min al-layli wani dan kankanin lokaci ne da daddare yahjauna suke yin bacci ma'ana sun kasance suna rayar da daren su da me da ibada to wannan yana daga cikin alama ta takawa din rayar da dare da ibada lafazin ya haja'una ma'ana suke yin barci qalilan min al-layli ma yahja'un lafazin ma din waɗansu malaman tafsiri suka ce ida ce ko sila waɗansu malaman tafsiri suka ce ma ce masdariya abin da suke nufi da ma masdariya ita kanta ma din da jumlar ya una wanda ta gino akan fi'li mudari da wawun jama'a a matsayin fa'ili gaba ɗayan su ana yin tawilin su a maishe su masdar kanu qalilan min al-layli hujuruhum wato barcin su a dare dan kankani suke yi ba mai yawa suke yi ba wannan na ɗaya daga cikin abin da ya gadar musu shiga cikin aljanna sannan wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin asbahi kuma zaka samu suna istighfar a lokacin asbahi lafazin ashar jam'i ne na as-sa'ar ko ka ce as-sahar sinun da ha duka musu fataha ko as-saharu sinun da fataha ayin hawun kuma da dauri duk da dai ne al-ashar wato lokacin ketowar hasken asbahi yastaghfiruna suna masu istighfari wato wannan ke nuna takawaci gashi da daddare sun yi sallah mai yawa har dare ya zanto kaɗan amma kuma da asuba suna istighfari me yasa suke istighfari bayan da'a suka yi an fi tsammanin istighfari ga mai sako sai malamai suka ce gani suke yi duk aikin da suka yi mai yawa ɗan nan to kila akwai halal akwai cikas akwai gajiyawa bari a cike gifin da za a samu da istighfari to wannan kuma ita ce babbar alama ta bawan Allah na gari duk lokacin da yi ibada mai yawa sai yawan sai rika ganin yar kadan amma bawan Allah kishiyar haka sai yar kadan sai rika ganin ta yawa da suka ce haka mutanen kirki suke a halin duniya haka suke a halin lahira halin lahira shine ayyukan ibada su yi ibada da yawa su ga irka dante suna ganin baka kai matsayi ba to wanda yake ba na kirki ba kuma yi ibada irka da ganin ta yawa to haka a halin duniya mutum ya baka kyauta da yawa amma ya rika maka hakuri ka hada da hakuri wallahi na so abin ya baka yawa kai kuma kana ganin har abin ma ya wadatar shi kuma yana ganin wallahi na so a ce ya baka yawa dan yana ganin ka dan ya baka abin da yake nema na aljanna ya kamata ya baka sama da wannan abin da ya baka amma abin da ya samu ya iya shi amma wanda yake ba mutum kirki sai ya baka dan kadan kuma ya rika kumbura kai yana jira sai ka ba da kuɗi sai ka zo kayi godiya sai kayi kaza sai kayi kaza to dai mutanen kirki kullum ba sa kallon aikin su yayi wato yawan sa dan suna cikin razanin ko an karba ko ba karba ba da haka sai sai ta cikewa da istighfari gashi da daddare sun yi bacci kadan sannan kuma da asubahi a tafi da istighfari sannan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haqqun akwai wani haƙƙi da suka ware lis-sa'ili dan wanda zai zo roke su yace a bani wal mahrum da wanda ma baya roko shine al-muta'affif alladhi la yas'al wanda baya tambayar mutane li ta'affufihi saboda kame kai baya son ya zubar da mutuncinsa da haka zai haƙura wannan shine al-mahrum waɗansu malamai suka fassara al-mahrum da cewa shine man hurima maluhu an tariqi al-ibtila mutumin da aka haramta wa dukiyarsa aka hana dukiyarsa ta hanyar jarraba shine al-mahrum mutumin da gobara ta cinye dukiyarsa mutumin da yan fashi suka yawa kun fito kwace dukiyarsa to wannan ko ya roka ko bai roka ba ya kamata a yi a baki kuna tare da ɗan uwanku a kasuwa Allah ya jarrabe shi da wata musiba to ya kamata yan uwansa da suke makwabtaka da shi masa karo karo ba wai sai ya mayar jarin sanada ba amma ya samu abin da zai fito kasuwa da shi ma ya nema ba wannan shine al-mahrum mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani ibtila'i ya rasa dukiyarsa farar daya malaman da suka wannan fassara sun dogara da faɗin Allah ta'ala a fara'aitun ma ta harsuwan a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nata'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum na inna lamugramuna bal hannu mahrumun kaga zambi ne na mahrum mahrumun bal hannu mahrumun Allah ce da mun ga dama wato da abin da kuka noma na amfanin gona da sai mai da shi ya lalace ya riddige wata annoba ta sauka a kansa fa zaltum tafakkahun ku yi ne kuna ta tafa hannu kuna mamaki ya aka yi ta faru kuna cewa inna lamugramuna bal nahnu mahrumun bari an haramta mana wannan abu ma'ana an jarrabe mu da hasara mun rasa shi wato kenan at-tahrim anan wurin at-tahrim al-lughawi ba at-tahrim al-shar'i ba at-tahrim al-shar'i shine a nuna abin ka ci ko ka da haramun ne amma at-tahrim al-lughawi hana ka abu ma'ana a jarrabe ka da rashin sa kenan kun gane wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum a cikin dukiyoyinsu akwai hakki na musamman lissa'il ga wanda zai zo roƙa ya ce a bani wal muharum da wanda ko baya roƙo ko mu ce wanda Allah ya jarrabe shi kyauta to wannan wani hakki ne wadansu malamai suka ce hakki ne na zakka hujja su kan cewa hakki ne na zakka a cikin alkur'ani ne girma ya da dama akan ambaci zakka a kusa da sallah tunda ana an yi bayanin suna sallah da daddare kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfiruna fi amwalihim haqqun to kaga can ana magana sallah nan kuma ana magana zakka ke da haka hakkun din nan ana nufin zakka ke lisa'ili wal mahmud ina ba da an bayyana waɗansu malaman suka ce ba zakka ba ce domin wannan sura ce makkiya zakka kuma a tarihi ba a shar'anta ta ba sai a shekara ta biyu bayan hijira wannan sura kuma ta sauka tun kafin hijira da haka ana magana a sadaka ta yau da gobe sadaka ta nafila dan koda ita sallar da aka yi magana ita ma ai ba sallar farilla bace ba sallar ce ta nafila domin sallar dare to sai dai fa in mun koma kan malaman da suka ce duk da sallar dare ce to amma a lokacin da ake maganar ita sallar daren wajibi ce kun san da sallar dare kiyamul layl wajibi ce tunda Allah ya saukar da ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila kaga kanu qalila min al-layli ma yahdaun ne ومن الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فأما daga baya ubangiji subhanahu wataala ya kawo mutan yace alima an sai yakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u wato yanzu ba sai kun sallaci dare gaba ba ko rabin dare ko ɗaya bisa ukun dare ko dai ku samu wani bangare na dare ku yi in da wajibi ne yanzu ya zama mustahabi in da ana buƙatar rabin dare ko ɗaya bisa ukun dare ko biyu bisa ukun dare yanzu kuma ya zama koda minti goma ne cikin dare ko da sha biyar ne cikin dare kuka biyu ya biya buƙata fakar umma ta yassar min ina ba ta an fahimta to ka ke nan da sallar dare wajibi ce bisa ga ra'ayin wanda suke cewa zakatin shine hujjar cewa ai duk inda sallah take ta wajibi ana hada ta da sadaka ta wajibi wa aqimu salata wa atu zakata to amma waɗanda suka ce musu habi din suka ce dan a lokacin makka wato ba riga an shar'anta zakka ba dan haka ba zakka ba ce ba wannan sadaka ce ta yau da gobe ta gadin dama kuma babban abin da ya sa ma suka ce daga shi zakka an ware ajujuwa takwas da ake ba amma anan gurin ko an ambaci mutum biyu wa bi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrur amma in zakka ta ko Allah ta inna masadaqatu lil fuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أجوز وأتفت حكيم أجوز وأتفت لو كان أكي بي وذكا أمانا وسعك سكيتي أكم متنبي للسائل والمخلوق kun gane to duk wannan hujjoji ne da malamai suke lura da rin da wani zance akan wani zance a takaice da ya'yan uwa takawa na cikin sallar dare gwargwadon hali ba wai sai ka wahalar da kanka ba in ka iya awa dai kai in ka za ka iya sama da awa dai kai in minti talatin ka iya kai in minti arba'in ka iya kai gwargwadon yadda za ka iya yi sallar dare na ɗaya daga cikin abin da ke nuna takawar bawa istighfari lokacin asuba na ɗaya daga cikin abin da ke nuna takawar bawa cewa yana jin tsoron ubangiji sannan kuma bayar da wani kaso na dukiyarsa lissa'il wal mahrum ga dukkan wanda yake mabukaci wanda zai tambaya tambaya irin ta larura ba tambaya ta bara ba tambaya bisa ga larura ita ce wata manzo Allah ya tantance guda uku ko wanda ja'iha samawiyya ta same shi ko wanda ya dauki nauyin biya wa wani diya ko wanda Allah ya jarrabe shi da talaucin da ya wuce talaucin da aka saba gani dan galibin mutane talakawa ne ba daga zaran ka zama talaka bai halatta kai roko sai kai din ka zama talakan cikin talakawa wanda su kansu talakawa za su ba da shi da kai wani na cikin tsanani to irin wannan shine ya halatta ya roki wani abu ba kuma sai ya zama mai kuɗi ba zai daina da ya samu abin da zai fitar da shi daga wannan dangin to bai halatta ya sake roƙon wani ba da haka manzon Allah ya ce dukkan wanda ya roki alhalin yana da abin da zai ci a tsakanin yini da dare awa 24 sai dai ya roki mutane to ya sani cewa garwashin wutar jahannama ya roka fal yastakilla aw yastakbir dan haka ya karba da yawa ko ya karba kaɗan ganin damarsa haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya roki wani awal halin yana da abin da zai ci a wannan yinin da wannan daren to ya tabbatar wutar jahannama mutane suka ba shi a hannunsa in ya karba da yawa ya tara garwacin da yawa in ya karba kaɗan to ya ɗauki garwaci ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon abin da ya karba dan Allah ka duba yadda yau muka mayar da bara ta zama to sana'a a dukkan wata magama hudu dukkan wani shatale-tale da ke garin nan ya zama dandazo na mabaraka mutane daga gari-gari suke zuwa barakan daga wurare daban-daban kuma galibi sai mu ko muka fahimci ba su sadaka din ɗaya ne daga cikin jinsi na jin tausayi wanda kuma shi ba su sadaka ɗaure gindi ne ga ita kanta baraka ya kamata wanda za zamu baiwa sadaka shi ne wanda lalle nassi ya nuna mana ba su sadaka shine wanda bai riki bara ba a matsayin sana'a muna zaune da shi a unguwa daya gari daya amma mun san yana cikin halin kakani kai mun san ya kasa wajen tallafa ma iyalinsa amma yana fita sana'a a kullum sai dai abin da yake samowa wata rana ya ce shi wata rana ba zai ce shi ba to irin wannan a matsayin ka na wanda ya san halin da yake cikin sai ka taimaka masa wani lokaci ko sai keken dinki sai na haya sai na aro sai ka taimaka masa keken dinki kafintan da baya da injin goge katako baya da kaza baya da kaza sai ka taimaka masa mai aikin waldan da baya da kayan waldan makanikin da baya da tufanu mai makarerar da baya da injin fati manomin da baya da injin ban ruwa to irin waɗannan su ake baiwa sarka ta fi sabilillah amma wannan wanda kuke ba kan titi to kuna karkafin bara ko wanda gwamnati take daure gindin bara take wannan ba daidai bane ba in za mu fahimci abin karkashin nafsi na alkur'ani da hadisan manzon Allah mu nemi malaman gaskiya gwamnati da malaman gaskiya ta faɗa mata gaskiya ba malaman gargajiya ba wanda addinin duk sun gargajiyar kan su sun dauka yawo da annashiya da kazanta to wannan waliyai ne su masoya Allah wato kaga gargajiya kenan ba wanda suka fahimci addini ba amma wanda suka fahimci addini su ne waɗanda suka fahimci nafsi na alqur'ani yadda yake hadisin manzon Allah gyararren tarihi da musulunci sirar annabi sun gane lokacin da sa'ad bin rabi ya raba dukiyarsa guda biyu gida biyu ya baiwa Abdurrahman bin Auf rabi yace ina da mata guda biyu zo mu je ki kalli ɗaya wanda ta maka in sake ta yi idda ka aure ta Abdurrahman bin Auf yace da Sa'ad bin Rabi barakallahu laka fi malik wa barakallahu laka fi ahlik walakin Abdurrahman bin Auf rabi yace ina da mata guda biyu zo mu je ki kalli ɗaya wanda ta maka in sake ta yi idda ka aure ta Abdurrahman bin Auf yace da sa'ad bin rabi barakallahu laka fi malik wa barakallahu laka fi ahlik walakin dullani ala suq yace Allah ya sanya maka albarka a dukiyar kirke kayan ba na daina bane ba amma yana ganin kaskanci ne ya karba gare ne mana kanka ko yaye ana samma albarka a iyalin kirke matarka yana ganin shi ma sai ya ce ya samu na ya biya sadaki ya auro da kanka ba wani ne biya masa sadaki ba yace nuna mun kasuwa yaje kasuwa ya fara da dako kafin a zo a tafi yakin tabuka ya zama cikin masu arzikin madina cikin shekaru da su kai biyar ba biyar shida in sun yawa don yakin tabuka an gane shekara ta bayan hijira ko na maka wancan haka na manta to amma kaga cikin dan kankanin lokaci to wannan ita ce zuciya ta yin aiki zuciya ta aikata duk wanda za mu taimakawa mu yi irin wannan taimakon to sai mu rage mabarata tsakanin mu amma dan wai ba da sarkar kwandala da ba da sarkar naira biyar naira ashirin kai baka kai mutum kai baka raya ma'ana kai baka fitar da shi da kingi ba kullun ka jefa shi da yaji na ashirin to ai wani tsari mana wanda za a bayar a dunkule ashirin ashirin ashirin so ashirin ko so talatin ko so ɗari ka tara na shekara guda ashirin so shekara guda ka bayar wani bawan Allah ka gani wanda zai iya riri ta kansa ya riƙe sana'a wani magidanci da ya kasa tallafa wa iyalinsa to amma fahimtar addini a gargajiyance ya cutar da ku yanzu wannan bara din wadansu malamai suke saurayi mata gidi su jawo mata aya su jawo mata hadisi bayan ba su da aya da za ta ba su a imamul munziri a cikin littafin a targhib wa targhib hadisi kusan 40 ya kawo suna bin juna tsakanin dogaye da gajiro da hadisai na tsaka tsakiya wanda suke nuna haramcin roko da bara haramcin maula ga al'ummar musulmi abinda manzon Allah ce duk wanda zai roki mutane alhalin yana da abinda zai yau da wanda zai shigo da safe da wannan dare to ya tabbatar garwashin wutar jahannama ya roka dan haka ya karba da yawa ko ya karba ka? Allah gani da Allah ya tilli وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون طورا في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي الأرض آيات للمؤمنين بنجد a cikin ƙasa ayatun akwai ayoyi min aljibali man duwatsu wal bihar da tekuna wal ashjar da bishiyoyi wasu ma da ayoyin itace wannan ba da tsoro daban-daban wa gairi dukkan waɗannan ayoyi ne lil muqinin ga mutanen da suke da yaqini ai dalalatun ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa hadaniyati dukkan su dalilai ne da suke nuna kudurar ubangiji da suke nuna kadaitakar sa subhanahu wa ta'ala ruwa iri ɗaya sauka amma ya fitar da tsirrai daban-daban ta fuskar amfanin su launin su ɗanɗanan su da yanayin ganyen su da komai da komai na su wannan aya ce da ke nuna sabuwar Allah shi ne fil ardi aya ta muttaqin sannan an fusi kun ku kanku a cikin kawunan ku ko mutane akwai ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin da suke cikin kawunan mutane min bada salkikum ila mutahafu tun daga farkon halittar ku zuwa karshen kasa wa ma fi tarkibi khalqikum min al da abin da ke cikin ginin halittar ku na ban mamaki allam fil yadi hannu an yi shi dan ya shafi abu ko dan ya taba ko dan ya karba wal basar ga gani wad dam ga hawaye fil aini duk wannan a cikin ido wan nafar wal sham wal muqaf fil amr sannan ga iska da ke fitowa daga hanta ta hanyar numfashi ga shaƙa da za ka shaki abu mai ƙarfi ko kishiyarsa wal musar ga ko majina fil ardi duk wannan a cikin hanci wal kalam wal zawq wal ta'am wal riq wal akl wal shurb fil fami ga ko magana ga ɗanɗano da zaka ɗanɗana abu mai zaki ko daci wal ta'am da kuma ɗanɗanuwar abu wancan danka ɗanɗana ka jiya yake wannan kuma danka ce wal riq da yawo da ke cikin bakin mutum wal akl wa shurb da kuma ci da sha fil fami duk wannan a baki wasamma sannan ga kuma ji wannan ga kuma barci fil udhun duk wannan suna da alaka da kunne in kana farke kake ji in kana cikin barci kuma baka ji an gane ko wa sha'r fi mawadi'i ga gashi a duk wuraren da Allah ya tsara ya fito a jikin dan wal ghaib war rih ga bayan gida ga kuma iska da ke fita daga cikin adam yana dubar daga duburarsa wal bawl ga bawali wal mazil da mazi wal wadi da wadi wal hayz da kuma haiza min al qubul daga gaba dangane da namiji da kuma ya mace wajen mutum haila da sauran abin da aka ambata wal farqu bayna zakar wal unsa ga yadda Allah ya bambanta tsakanin mace da namiji tisadi wal farq wato wajen kirjin su na namiji ya tawo man da namiji wajen gaban su na namiji ya tawo man da namiji ma anna kullu zalika min ma zakar wal unsa tare da cewa dukkanin su da ɗa namiji da yamace an halitte su daga garwayayyen ruwa na ɗa namiji da yamace inna khalaqa al insana min nutfatin amshajin nabdalihi nabtalihi ja'alnahu samian basira amshajin abdullah da abarin min ma'in zakari wa ma'il unsa daga dugon mani na ɗa namiji da kwayar halittar mani da yamace aka garwaya amma kuma sai ya kasance namijin daban ta mutum daban aka kawo fawarik bambance bambance a cikin halittarsu dukkan wannan ayat an gane ko ma anna kullu zalika ma yadhkar unsa wa min abin wahid wa min wahida tare da cewa wadai wadai za ga an haife su amma kuma sun sha babban wa fi ikhtilaf al alwan ga bambancin ku ta fuskar launi farare da fakaki wal askan da sakali wani dogo wani da dare wal maqadir da yanayin girma ko siranta wa fil arwah da kuma yadda kowa yake mai dogon rai ko gajeren rai dogon kwana ko gajeren kwana wa fil batin kadhalika sifatun mithlu sifati adh-dhahira a batinin kuma akwai siffofi da suka sha bamban da juna irin yadda siffofi na zahiri suka sha bamban da juna wannan shine ma'anar wa fi anfusikum gashi aka ka huda kai ba za ka ga inda yake bugowa ba har sai akan yatsu na hannu ko na kafa inda za ka huda tafin hannu ba za ka ga daga inda farce daga na farce ke towa ka tuka sha da baki amma idan ya tashi fita dangin abin sha inda zai fita daban dangin abinci inda zai fita daban ada wani halitta wani ne zai yi halitta ba ubangiji gwani ba cikin dukkan al'amuran da sai zanto inda ruwa ke bi ba na abinci ba ke bi domin idan sun gama amfani a ciki inda abin sha yake fitowa ba nan kuma abinci yake fitowa ba wajen ci da sha kofa ta zama daya amma wajen fitar da rara da ke cikinka sai zanto kofofin guda gudanar. biyu sai ruwan cikin ruwan madara ya fito ta kofar da fitsari ke fitowa a tatsi abin da yake dangin abinci ne ya fito inda rarar abinci ke fitowa ta dubura duk wannan na nuna gwanintar Allah wa bi anfusikum a cikin halittar ku lura ku gani a falatu musurun shin ba za ku yi basira ba ba za ku yi nazari ba ba za ku zurfafa tunani ku gane tantantar Allah da bauta shi kadai wanda ya muku wannan abin shi kadai wa fi sama'in rizqukum ma tu'adun wa fi sama'i kuma a cikin sama ne rizqukum arzikin ku yake wa ma tu aduna haka abinda ake muku alkawali shi ma dai daga sama yake zuwa ma tu aduna anan ana nufin na azaba iskar da ta halakar da adawa daga sama ta zo tsawa da ta halakar da samudawa daga sama ta zo awa da ta halakar da mutanen birnin madina ita ma daga sama ta zo shine ma tu aduna rizqukum abinda yake arzikin ku dan daga sama ruwan sama ke sauka al-masar al-musabbib ko al musabbabu anhu nabat wanda ta sanadin sa ne tsiro ke fitowa Allah allazi huwa rizqun wanda shi ma arziki ne wa ma tu'adun da abin da ake muku alƙawari min al ma'ab na makoma wasawab da lada wal ikabi da hukuma ai maktubun zalika fi sama wannan da abin rubutawa ne a sama wato wannan fassara ta bike nan malam ya kawo bayan fassarar farko da na ambata ta cewa ma zuwa duna da ake alƙawarta muku na azaba ake muku lazanin daga sama ita ku duba sama ita kadai arziki sa kuma azaba ta fuka Allah ya tsara haka subhanahu wa ta'ala dai yake gudanar da komai fa wa rabbis samai wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sammai da ƙasa wato Allah na rantsuwa da kansa kenan innahu la haqqun innahu lalle shi da haqqun gaske ne to wannan lafazin innahu me ake nufi shi gaske ne wadan suka ce innahu ana nufin yawmul kiyama yinan nan ranar tashin kiyama gaske ne misal ma annakum tasdiqun kamar yadda kuke iya magana yadda kuka san maganar ku gaske ce ba ƙarya ba to haka yinan tashin kiyama ba gaske ne wadan suka ce la haqqun innahu dan nan ana nufin a to a duna abinda ake muku alƙawarin sana azaba la haqqun lalle gaske ne zai iya sauka a kanku in kuka bijire ma Allah din misla ma anna sun san tikun kamar yadda kuke yin magana yadda kuka san maganar ku ba dabo bace ba don haka zo tafi kiyama ba abu bane ba wanda yake na dabo shine misla ma anna sun san tikun bi fatih lam idan kai wa lamun fata wato misl murakkabatun ma'a ma sai zan to misl da ma din kamar abdul kulli su zama kalma daya ma'ana misl nutqin kamar maganar fi hakikatihi wato ainihin a yadda hakikanin maganar ku take ay ma'lumatun indakum wa daruratu wa daruratu suduruhu ankum wato yadda kuka san maganar ku sananniya ce to haka tashin kiyama sanannan abu ne zai faru yadda kuka san magana tana gangarowa daga bangaren ku abu ne wanda yake gaske to haka tashin kiyama zai faru babu wani kokonto game da wannan هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبنجد يسيد منظور صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم شل لابارن bakin annabi ibrahim ya zo maka al-mukramin bakin nan waɗanda suke ababen girmamawa masu girma masu daraja wato mala'iku da Allah madaukakin sarki ya turo shi wannan kin kalmar dhaif ana amfani da ita ana nufin bako daya ana amfani da dhaif kuma ana nufin baki da yawa ibrahim hadisu zaid ibrahim mana zaid ibrahim bakin annabi ibrahim al-mukramin kaga al-mukramin na asli ne na zaid kaga zai kenan ya zama jam'i tunda al-mukarramin jam'i ne labarin bakin annabi Ibrahim ya zo gare ka an faɗa wa manzon Allah wannan dan kwadaitar da shi dan sa masa yaje yana da sha'awar aure ji labarin ya labarin Allah ce in dakalu alaihi fa qalu salama lokacin da suka shiga wajen shi annabi Ibrahim suka ce da shi salaman yani nusallimu alayka salaman muna yi maka sallama sallama ta girmamawa sallama ta musamman qala shi kuma sai ce da su salamun yani amri salamun alaikum ni ma na marina sallama ta tabbata a gare ku sannan yace qaumun munkarun a waɗannan mutane ne wanda ban san su ba lafazin al-inkar anan gurin yana nufin adamul ma'arifa rashin sani qaumun munkarun daga ina kuke daga wani gari kuke ban gane ku ban san ku ba ya faɗa ta bayan ya ansa sallama su sun yi sallama shi kuma musu sallama shine ibn al-qayyim ke cewa sallamar da yayi musu ta fi tashi tsada ta fi tashi kai da suka yi masa tsada dan su in zaka zo alaihi faqalu salaman salaman din da mafaulan bihi ne ana kaddara masa fi'ili ay nusallimu alayka salaman kaga sai suka amfani da jumla fi'iliya kada shi kuma sai ce salamun kaga salamun din nan khabar ne ana kaddara masa mubtada amri salamun alaikum al'amari na nima ina mai cewa da ku sallama ta tabbata a gare ku kaga shi sai amfani da jumla ismiya kaga shi sai amfani da jumla ismiya to kuma jumla ismiya ta fi tabbatar da ma'ana sama da jumla fi'liya wato wannan sai dace abin da ya musu ya dace da ladabi na annabawa wato kenan ya dace da abin da aka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'ar ta cewa wa idza quyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba annabi ibrahim an yi masa sallama da ya tashi mayarwa ya mayar da daidai ta da ta fita sai ya da ahsana minha to ibn al-qayyim ke cewa anan zamu fahimci yana daga cikin ladabin mutum wajen karɓar bako idan ya faɗa ma wata magana mai daɗi zaɓo da ta dace daɗi ka faɗa maka. ma'ana idan yayi maka sallama mai yadda sana min hadu wannan yana daga cikin karamcin da zaka yi wa bako tunda baki ne suka zo don kawunin munkaru ma'ana ban san ku ba kalmar abin da take nufi ke mutane da nake inkaru ko mutane da nake musu ku ma'ana baki da ku ba faraga ila ahli tare da haka sai ya tafi ya karkata ya tafi gidansa wajen iyalinsa ba da abin ijlin sabil sai ya zo musu bi ijlin wato ainihin da dan malaki samin wanda yake gasasshe waɗansu malamai suka fassara samin da cewa kosasshe mai mai to amma ya aka aka gane mai mai ne bayan an riga an yanka ki an fara gasawa aka ga mai din yana tafiya to da haka in ka fassara shi da cewa kosasshe yayi in ka fassara shi da cewa mai mai ma'ana mai kosasshe kenan ko gasasshe yayi ba da abin injilin samin sai ya zo musu da shi wannan sai nuna idan ba ko ya zo wajenka daga nesa kafin a fara magana bayan ka an sallama me ka fara ka fara yi sai ka fara kawo abinci ka fara kawo abin sha sannan kuma ka nuna ban daki idan a wajen bai inda ban daki duk wanda da cikin muhimmancin karɓar ba amma wani sai da ka kuce su sannan bai kuce su rutu bai nuna ba ban daki ba bai kawo maka ruwa ba ko wani zai iya kawo abinci amma bai nuna ba ban daki ba har sai ka tambaya ya ko wajen kama ruwa to kaga a nan gurin ka sa ba ko cikin matafi don wani yana jin kunya tambaye ban daki amma idan ka nuna masa shikenan ba sai ka tafi gaban ɗaki ko ka ce ko wurin jaddar alwala shikenan duk zai fahimta ma'ana kalmomi masu tsafta wanda karka sa mutum cikin takura ladabin magana ne zuwa wannan raba hu ilai da yazo sai kusa kusato da abincin kusa su bi ajiye a nesa ibn al-qayyim ce duk wannan ladabi ne ni girma ba ko ka kawo kusa da idan ka ajiye a nesa kila zai ji kunyar ya kai hannunsa dan haka in ma zaka shirya abinci da yawa dukkan yadda zaka jera shi yana kusa da shi kuma kar ka bude daya ka zuba masa dan zai ji kunya buɗe bude sauran da kai bude duka da yawa ya gani sai hannun sai fi zuwa ga wanda ya fi sha'awa amma idan ka bude daya aka yi sa'a bace da mai dadin ba su kuma yana jin kunya ya bude daya kwanan da kansa ya cika cikin sa da wannan sannan aka bude ya ga wancan kaga duk wannan kasa cikin dai wani hali da ba haka ya kamata fa qarrabahu ilayhi ya kusanto da abin zuwa gare su fa qala yace da su ala ta'kulun shin ba za ku ba ku ci mana kaga da ba sai ya jira ba ko ya tace ya tafi sai musu bismillah da ya gaba ci ba to a lokacin sai ya zara fa auja samin ya tsorata sai ya tsoron da ya shine samin yani admara al sai ya tsoron da ya da su kuma tunda mala'iku ne suna da izina sun lura cewa tsoratai ki duk da bai nuna ba wannan sai nuna yana daga cikin rujula ko ka ta karka nuna wa mazaje ka tsorata musamman kuma in kai shugaba ne dan tsoratar shugaba sai sa sauran duk kowa ya tarwata amma ko wani abun tsoro ya zo wani abun razani ya zo to a kalle ka a ga babu ki ya zauta tare da kai sai ka sauta ta saba yanzu muka san za a yi amma da zalin jikin ka ya mutu to Allah zaka dubi kowa ka rasa ina faɗin kun fahimta da haka sai ɓoye tsoron bai da ya bayyana su kuma tunda mala'iku ne sun gane gado sai suka ce da ke ta karka tsoron duk da baka san mu ba duk da ka ga mu ta abinci ba to ai mu din mala'iku ne da gado ne na Allah rashin cin abincin mu dan mu ba mu bukatuwa zuwa ga cin abinci wannan sai mu da kai kuma ba ko yana daga cikin mutuntawa da zaka yi wa mai masaukin ka in ya kawo maka abinci kai yi me ka ci da rashin cin abincin ka zai bayi zuwa ga shi babu daga musamman kuma wani idan ya san zaka zo shi yi maka hidimar amma kuma sai kake ci to wannan ba mutunci bane ka ci abincin ka gwargwadon bukata gwargwadon yadda ya dace da ladabin kare a dan ka faranta masa rai in ya kawo kala kala dauki kowanne ka shirye shi kowanne ya dace yawanci waɗansu mata idan mijin ya kawo baki su ci abinci kuma an yi kala kala baki suna tafiya duba kwanan suke su ga wanne aka fi da yawa sukan ji haushi su ga ga wani kwanan fata fata ba ta ba komai ba to kaga wannan ya nuna rashin sanin wani su bakin wajen rashin ladabin abinci wadansu da sun zo aka buɗe ga inda nama yake to dun nan kowa zai tashi har sai ya kare kafin sauran ababai sai a kyale maka tuwon masarar ka yadda ka kawo nama kuma wannan ladabi shi ne a ci kowanne kowanne a sa'a a daga cikin su dan kana yi ne saboda ladabi na shari'a idan ka hakan zai ji daɗi ita matar gidan za ta ji daɗi duk wanda suka yi aiki za su ji musu wahala ba za su ji daɗi ai bakin sun ci abinci ga rashin cin ka ba kyauta ba ne sannan ko da abu kuma bai daɗi ba kar ka nuna a ga musu cewa baka ji daɗi ba dan ko da bai daɗi ba kai dai kokari ka ba guba bace ballantana ya lahanta da kan guba ce ba wanda zai ce ka ci dan zaka ci ko da wani kazanta a cikin ba wanda zai ce ka ci dan zaka ci rage yin daɗi daban to wannan suka ci koyaye kuma karka nuna masa rashin jin daɗi manzo Allah ya kasance baya aibata abinci tun da yake idan ya burge shi shi in bai burge shi ba ko a gidansa ba kai in bai burge shi ba sai kyale amma ba cewa gishiri ya gishiri ya yau yaji ya yau shi dai za a gane dai kila ka kyale su gane hakan da kansu dan haka tana cin tuwo gaya gaya an san miyar ko dai ta maka gishiri ko yaji to su gane bukatar ba tare da ka bayyana ba duk wannan daga cikin ladabin ba bako wa basharuhu bi gulamin alim sai suka masa bishara bi gulamin wato da wani yaro da da zai haifa alim masani a cikin suratul safat an ce bi gulamin halim wani yaro mai juriya to kaga yaron guda biyu ne can cikin sunta safat wato yaro mai duniya shine annabi isma'il alaihi salam ina fata an fahimta nan kuma basharu bi gulamin alim shine annabi ishaq alaihi salam dan halim annabi isma'il nan alim annabi ishaq to kowanne daga cikin su halimun ne alim ne wato yana da ilimi sannan yana da juriya sai dai juriya sifa ta furin jaye a kan annabi Ismail sama da dan uwansa annabi Ishaq kamar da ilimi kuma sifa ta furin jaye a kan annabi Ishaq sama da annabi Ismail amma kowanne yana da kaso na ilimi yana da kaso na zuriya can an bayyana me yasa ya to yana da zuriya Allah ce falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni azbahu fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni in sha Allah min as-sabirin to dan haka aka sassanta shi da al-ilm wato kenan duniya nan wa basharuhu bi gulamin alim sai suka masa bishara cewa za a haifa masa da mai ilimi فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عجيب قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وبنجد في sai ta fuskanto ta taho inda yake da wannan bakin nasa fi sarratin wato tana cikin daga murya da rai lokacin da taje an yi masa bishara cewa zai tafi daga murya din na mamaki wa qalat tana cewa ajuzun aqim ma'ana a matsayina na ajuz mace wadda ta tsufa aqim bakarariya wadda dama a halitta ba ta haihuwa su suna cewa za ta haihu tunda sun yi wa annabi Ibrahim bishara cewa za a haihu da ita kuma tana ganin tana da mane guda biyu ababe guda biyu wanda kowane ɗaya karan kansa ma zai hana haihuwa balle da so biyu farko tsufa na biyu bakararanci fasakka da wajaha mun kitare fasakka da wajaha ko ba aka bada kimar asuhu fi sarra sai matarsa ta taho fi sarra wato tana cikin raki da daga murya fasakkat ha ta da ke fuskarta wato dukan fuska a wancan lokaci alama ce ta yin abu ya baka mamaki baya mutum yana marin kansa bane yadda mutanen jahiliya suke yi idan wani abin bakin ciki ya samu a'a kamar dai wani tagumi yanzu haka za ta faru shine fasakkat wajaha wato ta ɗora hannunta akan fuskarta a ah, ajuzun aqiyim wa waƙala ta ce ajuzun aqiyim to wannan ajuzun aqiyim mana ana ajuzun aqiyim wato kaga ajuz khabar ne da li mubtada'in mahzufun takdiruhu ana aqim kuma ya zanto na a cikin ina fata an fahimta ma'ana tana mamaki wannan shine kuma abinda suratu hud ta bayyana wa maratuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba li shaykha kace su a alidu wa ana ajuz yanzu zan haihu gashi na tsohuwa wa hadha ba li shaykha da kuma mijina kuma shi ma ya manyanta kaga nan ta ƙara kawo wani dalili na nawa na uku wanda shi ma zai hana haihuwa domin mace ko da yarinya ce in mijinta ya wuce shekarun haihuwa kaga ba za ta haihu sannan ko mijinta yaro ne ita kuma ta wuce shekarun haihuwa kaga ba za ta haihu ba sannan ko dukkan su yara ne sannan kuma a yanzu to akwai bakararanci da tare ita ba za ta haihu ba kenan mawani guda uku ne wanda suke hana haihuwa duk sun tattalu game da ita to da haka da aka yi mata bishara sai take mamaki a ajidu wa ana ajuzu wa hada ba ni shayfa inna hada la shay'un sai mala'iku suka ce a jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidum majid mamaki yake dangane da marar ubangiji rahama ce subhanahu ya kaddara haihuwa cikin wannan da haka nan sai aka sai kalu sai suka ce ka zaliki ka da rabbi abin nan da kika ji mun faɗa miki shine abin da Allah ya faɗa yace a annabi Ibrahim tare ki ka zaliki ka da rabbi kamar haka ne ubangiji ke faɗa hakim alim Allah shine al hakim mai hikima wanda yake ajiye kowane irin abu inda ya dace a lokacin da ya dace sannan kuma shi ne al'adi masani dangane da al'amura al-kulliyat wal juz'iyat na su gaba da karasa wannan kissa da abin da zai biyo baya yana da alaka da juna yana ganin sai mu take a nan gurin idan mun tashi mako na gaba sai mu dora sai ko mu karasa zuwa karshen sura nan da muka faɗa zama daidai Allah sa mu ya tarayya cikin lada wanda muka kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya shafe mu assalamu alaikum tambaya da da faɗin Allah ta'ala wa bil ashari hum yastatirun shin ana yin wannan istighfarin ne da safe ko kuma kafin dare waye abinda zahirin aya ya nuna ana yin sa ne bayan kesowar alfijir domin shine lokaci na as lokacin kesowar alfijir sannan a sahar din na ɗaukar ma'anar lokacin safiya banda wannan ayar akwai ayar as-sabirin wa sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal na bil ashar da suna nuna istighfari bayan alfajir ya ce to kafin sallah asuba shi kuma na safe wanda ake karanta sayyidul istighfari shi kuma daban mutum zai iya wancan zai iya wannan wannan kuma yace dangane da bara kana nufin kamar makafi da suke yin bara duk su cancanta ba ko kuma kana nufin masu karfi wato mu gane yan uwa a ka'ida fata addinin musulunci dan kana da nakasa ba shi ke nuna kai bara ba nakasa ba ita ke nuna kai bara ba domin za ka samu wasu daga cikin nakasassu Allah yana ba su basira su rinka yin waɗansu sana'o'i to idan har kana cikin nakasashe da Allah ya baka basirar da za ka yi wata sana'a kana da wannan basirar kana da ikon da nakasar taka bata hana kai wannan sana'ar ba to bai halatta kai mara ba to amma mai ke jawo makafi ko guragu ko kutare da masu nakasa suke yin bara su dai rashin ba su kulawa ta musamman wanda za a ba su horo a kan sana'o'in da kowa zai iya yi idan an ce ga gidan an ware na wani gwamnati ba ta ba su kulawar da ya dace sannan masu arziki ba sa kai tanyo da agaje wajen wajen sama musu ababen da ya dace ah, ga gidajen kurkuku ma sai ka samu cewa abinda masu zama na kurkuku ɗan shekara ɗaya ɗan shekara biyu zai koyi sana'a a cike fito babu kayan koyon sana'a ban sana da kasassu masu hannu ma wanda a sauran ƙasashe da aka ci gaba ake kulawa da irin wannan zaka samu a gidajen kurkuku ba irin sana'a da babu wanda mutum zai iya koya in dai mutum an takaice masa waɗansu shekaru ne da zai iya fito waɗansu ma har tsarin ba da ilimi suke bayarwa dan dai ci gaba to amma rashin tsarin ita al'ummar ya dogara ne ga rashin samun shugabanni da suka kai su hango bukatun da jama'a suke da shi kuma su ɗauki matakan da suka dace don cimma manasa in dai har ana cikin wannan to ana cikin wahala ko don lokaci ai a zaune muke mu da wadansu al'ummomi a ƙasa ɗaya kuma na kasa a da Allah ke dora ta akan kowace kabila ba a ce ba hausa ne kadai ke da kuturu ko makaho ko gurgu ba amma duk wanda yake ka nemo kuturu in iyamuri ko gurgu iyamuri ko makaho iyamuri sai ka sha wahalar samu amma duk suna ba na kasa kowa da shi amma yayin suke da nasu to balantana mu da muke da koyarwa ta addinin musulunci tsari ne kawai al'ummar ba ta da shi in al'umma tana da tsari komai za a iya yi ya kamata na a ce suna da ma'aikata tasu ko an ba su wani unit a wata ma'aikata wanda za ka kula da jin daɗin su killace su a wurare da ba su sana'o'i wanda kuma suka iya sana'o'in su kuma a karfafe su a ba su jari yanzu kwanaki sarkin makafi na nan jihar kano ina jin da wazirinsa daga ladimansa suka kawo mun ziyara masallacin dore suka ce ga irin sana'o'i irin wanda suke yi ga wuraren da suke yi amma abin ta da bikin ciki za su yi kayan ba za a sayarwa. a ko kuma wani ya je ya saye abin da suka yi a kan kuɗi kankane kuma ya zo wato ya sayar da shi da ababai masu tsada Ga akwai ma waɗanda aka bai wa kwangila na yin waɗansu kujeru ƙarshe su aka sa su kai amma aka cuce su kuɗin ba su je hannunsu da sauran ababai na takaici na ban haushi da zaka ci daga bakin irin waɗannan ƙungiyoyi na daga su waɗanda suka yadda ba za su yi fara ba suna son su kare mutuncin kansu saboda babu wani tallafi daga gwamnatocinmu wannan a ban haushin da yake faruwa to wai ba mai makaho ba ka lura ba mai ido ɗin mai kafa mai komai ya kasa samun adadin da ya kamata yi. shekara biyu ko uku da suka wuce na manta shekara biyu ko uku da suka wuce ba da zan wuce uku ba dalibi da ya na tsaya a jarabawar baya ta dama shiga in najeriya ta jam da ake tsara wanda ya tsaya na daya a dukkan najeriya dan kano ne dan jihar kano banda shi na biyu na uku na kaza na kaza na kaza na kaza har zuwa na goma har zuwa na goma sha ko zuwa na ashirin ne aka shirya za a ba su kyauta a Lagos aka ce za a ba shi jirgi tiket na jirgi daga nan Kano zuwa Lagos shi da tsarin rakiya guda daya ya tashi ta shi da tsarin rakiya guda daya cikin dangin su koyon uwansa amma da ya je jihar Lagos da ya je Lagos kai ya samu waɗansu daga cikin jihohin kudun nan kudancin ƙasar nan wani ɗalibin na goma sha ɗaya ya zo wani na goma sha biyu wani na goma sha uku a jihar a matsayin Najeriya ba shi nan ɗaya ba amma mataimakin gwamnan jihar su ne ya rako shi zuwa Lagos idan yi zai karɓi wannan kyautar da za a ba shi kuma duk wanda suke bayan sa ɗin na biyun sa da na uku sa da hudun sa yan waɗansu jihohin da ba namu na nan na arewa ba na kudancin ƙasar nan an ba su damar su je su karo karatu jihohin sun ɗauki nauyin su amma kun sa nan gamin ya aka bashi mashin ya je ya kafa to jami'an da ya bata isarwa gwamnati abin yadda ya dace ba ko sun suka faɗa suka ba da shawara ta san irin waɗannan ababai dai gashi ranka ta inda suke fitowa wallahi tallahi mashin aka bashi jiya ta to mu wata irin kaga mu wani irin mutane ne mu yaushe ne za mu san ciwon kanmu akwai wani ɗalibi da ya taɓa samu na wanda ya imbata ta bayar da hasken wutar lantarki kuma yake neman waɗansu yake da zai haɓaka wannan imbata ɗin za su iya ba wa gida wutar lantarki shi ya yi da kansa aka buga a jarida su daily trust ina ne don aka yi yada a duniya ya nemi taimakon na naira dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari biyu da arba'in shi ne kawai yake bukata daga wajen gwamnati aka kai gidan gwamnati Gwamnati ya sa hannu sai a baki ya tura wani ofis da kuɗin suka fito sai aka bashi rabi aka hana shi rabi har sai da wata rana a wani program a gidan rediyon Kano sai magana ta fado min cikin ikon Allah da na faɗe ta na to kun irin sharrin da ake ciki Rediyon ta bayar da ruwa guga ya hana yanzu shi wannan yaro gwamnati ya sa hannu a bashi kudin sa amma wadansu sun rike su wani suka rike din da suka ji abin ya shiga rediyo sai suka bar suka nemi suka bashi su kwa amma fa bayan waɗancan fa watanni kaga ba tabbas su shi kuma waɗancan din suna nan to irin wannan kwakwalwar wanda ake neman ta a haɓaka ta irin wanda Allah bai basira irin wannan a taimaka musu to amma kuma sai ga an kyale mutane sun tafi to kana da kasa su ga tango to abin da nake so in ce abin da ya dace a addinance daban wannan fa baya canjawa kada wani hali namu na rayuwa ya sa mu zo mu nemi ayar qur'ani ce za ta yi hakuri da yadda muke ciki amma mu ba za mu hakuri mu ba ayar qur'ani kada hadisi na manzon Allah maga cewa shi ne zai yi hakuri ya mu ya kare mu a yadda muke ciki tunda mu kawai mu ne ba za a aiki da hadisin ba wannan sai dai a bar shi a bar wa tarihi shi ya faɗa lokacin annabi idan mun ya ga mun yi yadda za mu yi shine mu tashi a matsayin mu na al'umma mu je da mu ga ira ga mutane da kuɗi a hannun su akwai kudi a hannun gwamnati akwai kudi a hannun jama'a kudaden nan ana kashe su akan wadansu ayyuka na banza ko na gwamnati ko na jama'a akan wadansu ababen da ba su dace ba amma ga jama'ar tana da bukatar kifin ruwa da yunwa tana da bukatar a koya mata sana'a tana da bukatar kifin ciwon kai duk mu sani to kuma muna son dole sai dai a kyale wancan zaluncin da cutar da rashin ya kamata ya kafa ruwa kuma idan ya so a bankar ayar qur'ani da hadisi a ce kawai ne ya samu yanzu din dole kawai dole a yi ba ni wallahi ina na akan matsayata ta cewa bara ba ta halatta babu wani dalili da zai sa kawai in karkata ayar qur'ani da gangan kawai dan mu mun lalace mun zama wadansu iri da gangan kuma sai ayar ta bi mu ko hadisin ya bi mu ya mana fushi mun zo mashi rita har kawai kuma sai mu haka wannan ba daidai bane ba duk wanda haka ya zalunci kansa kuma ya cuci al'ummar ka ka faɗa da gaskiya ko ba ka so in an gyara a zamanin ka domin ba gyara a zamanin ka ba ita gaskiya in ka faɗe ta da ikhlasi sai Allah ya sa mata albarka ko bayan rayuwar ka za a yi gire ta to amma dai dan kudu kuma dan nake kasewa tsakanin na jama'a tsakanin na gwamnatoci a dukkan jihohi a dukkan ƙananan hukumomi da irin waɗannan matsalolin dan Allah wannan matsalar dukkan za su dauka amma sai a ce a kyale wancan din duk wancan zalunta kai shiru ka kyale kuma ka kyale mutanen su yi bara da Allah ce duk wanda ya tambayi wani abu alhalin yana da abin da zai ci a wannan yinin wutar jahannama ya rufa garwashi na jahannama ne ko ya karba da yawa ko ya karba ta da wanda zai bara da wanda zai mola da wanda zai tumasanci da wanda zai tabi shago shago da gida gida da falo falo ya kai gulma nan bashi wani abu ya kai gulma can yan wanki yan raraka duk ta jahannama suke roƙa ko su karɓa da yawa ko su karɓi kaɗan ya rage nasu wai yana son fasara wannan ayar bale wa nahnu ala zalika min tahdid to ai ba aya mutum <laughs> ba ba ba ta da alaka da ayar wannan ke cewa muna da yaro ne wanda yake da cuta ta sikila amma an ce mu ba shi naman kunkuru da jininsa da fitsarin rakumi da nonansa shin ya halatta ko bai halatta ba shi magani kullum ɗan gwaji ne ba wai nasti ne yake zuwa ya ce kaza yana maganin kaza ba nassi yakan bada abu a dunkule yanzu cikin ababen da Allah ya bayar cewa magani ne ko manzo Allah ba ya ambace su a matsayin magani ya take ta su ne a ambace habbatu sauda manzo Allah ce magani ne a ambace zuma an ce fihi shifa'ul lillah to amma banda wannan sauran abubuwa wannan gwaji ne da abin da baya dauki da wani fauzin sannan kuma ba na najisa bane sannan asalinsa ba abin da aka haramta sun ko shansa bane a musulunci sannan kuma gwaji ya nuna yana amfani abin da za ka yi amfani da shi yanzu ana abin da za mu ɗauka ɗauki rakumi da nonansa da fitsarinsa da jisa ne ba na jisa ba ne an samu marasa lafiya a lokacin annabi ya sa an kewaye su a wuri su kaɗai suna shan nonon rakumi da fitsarin rakumi har suka warke waɗansu ƙurajen da suka fito musa ko wata cuta kan kenan wannan ba na jisa ba ne hadisi ne da cikin sahih bukari to sai kunkuru shi kunkuru yana cikin dabbobin da suka halatta cin su ko bai halatta ba ni ba ni da wani nafsi karara da ya ambaci kunkuru ya ce ya halatta ko ya ce masa haram sai dai mu dauki shi karkashin annusul amma gamamun nafsoshi shine shi kunkuru halitta ne wanda yake iya rayuwa akan fako ko kuma sai da ruwa akan bako ko ba ruwa zai rayu bari ba ku amsa da ku ku je ku auna duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa wanda inda babu ruwa ba zai rayuwa ko abin da yake ya iya rayuwa a fako ya iya rayuwa a ruwa to amma rayuwarsa ta ruwa kafirin firin sama da ta kan fako to wannan abin halal da nassan hadisin annabi da aka tambaye shi dangane da ruwan tafo ya ce huwa fahuru ma'uhu alhillu mai tafi sannan Allah ta uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara wa harrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tushrun da abin da sai a ruwa yake rayuwa ba zai iya rayuwa ba a wajen ruwa ko ya iya rayuwa a waje ya rayu a ruwa amma rayuwarsa ta ruwa ta farin jaye sama da ta waje to wannan ba ana daukan sa a matsayin halal ne da nassin wancan hadisi ko kasan ko kasan san da wannan hadisi ne wadanda suka halatta hatta kare na ruwa suka ce hatta aladan ruwa ba aladan fako ba duk da imam malik ya yi tawakkufi aka ce me zaka ce dangane da aladan ruwa yace kun ce alade aka ce me zaka ce yace kun ce alade alade ko kuka ce kaga sai yayi shiru bai ce haramun bane ba amma shi kalmar alade ce take ne. amma ya rage shin yana rayuwa a ruwa ne ko a waje kun gane ku to da haka sai kuma amalanci kun kuro a wannan rayuwa a ruwa ne kadai baya rayuwa a fako ko kuma rayuwarsa ta fako kadan ce ta ruwa ta furin jaye inda za a ɗauke shi a kai shi inda ko yake ba gulbi a kusa ba ruwa da aka tsanadar masa ba zai iya rayuwa ba to kenan hukuncin su hukuncin dabbar ruwa idan gwaji sai mu kuma tamba sun gwaji ya nuna wannan naman sa da aka faɗa ko jinin sa ko mai da dansa yana wannan magani ba wani fauzin bai ke dauke da shi shi kenan sai a amfani da shi dan shi magani dan gwaji ne ina ba da mun fahimta ne eh? jinin ne ba nan ta bane jinin lagoyi duk dabbar da ya halatta cinta ta ba da jisa bane ne jinin rago jinin tinkiya jinin rakumi duk wannan ba jinin ga duk wannan ba da jisa bane ba bisa zancen da shi ya fi inganci cikin zantukan malamai cewa dangane da hadisin annabi da ya hana a sa takalmi dama ko gaban mai sallah sai dai a baya ko hagu umarni ne na wajibi ko na mustahabi wallahi ban sani ba ko umarnin wajibi ne ko na mustahabi asali game da umarni shine yubidul ijab sai an samu karina wanda yake tasrifu ko an ijab ila al in mun dauke shi a asali mun dauke shi a matsayin wajibi kenan saboda haka ba za mu iya kautar da shi daga wajibi ba sai in muna da wata karina da ta kautar da shi daga wajibi zuwa ga ba. wanda yake cewa wani irin matakai kuke ɗauka a kan irinmu da za mu je training na road safety ko immigration ga gashi mun ci kowane irin horo amma in mun jira kafin sunaye sai mu ga babu namu idan ka ce wani irin tanadi kuke mana da matakai muke muku mu ba sai mai magana ba nan idan wakilin ka na constituency dinka wani tanadi ya maka ina gwamnan jihar ka wani ta da yi maka na wakilin ka a majalisar jiha a majalisar dokokin tarayya a sanar ɗin ka wannan shi zai je rigima dan kai wanda constitution ya ba shi dama ya je ya shiga inda ake tsara doka ya yi rigima dan kai ya kare maka matsalarka kun ga wannan ita ce matsalar ku yanzu nan sai da ku faɗa nan gurin mu faɗa mu ji haushi mu ji takaici kowa ya tsaki mu tashi mu tafi gida amma ba hannu ce kuma hanyar rore matsalar ba ba wanda ta hanyar warware matsalar ba ina amfanin wakilanku ina amfanin gwamnatin jihohinku ya kamata kowace jiha gwamnatin wannan jihar ta tsaya wajen neman kwata ɗinta na ma'aikata a gwamnatin tarayya ko ma'aikata masu uniform ko ma'aikata na ofis. amma ka faɗa min a cikin jihohinmu na musulmi gaba ɗaya wata jiha ce wadda take bin diddigi ta ga an cika mata kwata ɗin da a nan fa za a zo a ɗauki samarin mu je su yi rawar daji su mai lane a zo a yi sun su gaba za a je a kai su police college a ina ne a fita a nan bayan garin Kano bayan an ɗauke ka a matsayin ɗan Kano a sauke ka bayan mota ta dauke ka daga shirfatar ɗan sanda a sauke ka kan hanya a musanya da wani wanda ba ɗan Kano bai maza sunan ka da ɗan Kano a mai da inyamuri a mai da baka tafi a mai da duk wane ne saboda baka da mai bin kadinka baka da mai bin kadinka mun tabbayin wannan magana da wani gwamnati jihar